A yau Juma'a 16 ga watan Yunin shekarar 2023 da muke ciki ne karin kasashe 11 suka shiga sahu a wajen sanya hannu akan yarjejeniyar aikin bututun iskar gas da kamfanin NNPCL na Najeriya da gwamnatin kasar Morocco suka fara rattaba hannu akai a cikin watan Satumbar shekarar 2022 karkashin jagorancin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari. Ko mecece ma'anar samun karin kasashen nahiyar Afirka 11 da suka shiga wannan yarjejeniya ke nufi ga asalin aikin bututun iskar gas din. Shugaban kamfanin kasuwancin man fetur Nasiru na Najeriya Malam Mele Kyari ya ce. Ma'ana shi shine kasashen Afirka sun haɗa kansu wuri ɗaya don a tabbatar da samun gas ɗin nan ya tashi daga Najeriya ya shiga kasashe sha ɗaya kamun ta shiga Morocco kuma a samu tsararin sa gas a kasashe guda hudu wanda ba sa kan wannan hanyar ruwa saboda haka wata dama ce da aka samu na haɗin kai na kasashen Afirka sanin kowa ne Najeriya tana da iyakar gas da za ta ishi dukkanmu kuma tafiyar da wannan gas ɗin musan zai kawo alheri zai kawo arziki a kasashenmu kuma kamfanonin wannan waɗannan kasashen na kamar irin irin su NNPC da na ONIM da sauransu gabaki ɗayan su duk mun haɗu wuri ɗaya kuma muna tafiyar da wannan project da yadda ya kamata eh, ai muna da kyakkyawan fata hakan zai faru kuma shi sa muke sa hannu a wannan jejeniyan kuma mun ga cewa lalle wannan project din za ka yi ta karshe yanzu kasashe goma sha uku suka sa hannu akwai Nigeria Mauritania Senegal Liberia Cote d'Ivoire Ghana haka suna da yawa duka za insha Allah za mu ɗauki abin da ake kira final investment decision wato yanka shawara cewa za a sa kuɗi a wannan aikin cikin watan Disamba Allah kai mu babbar darakta a ofishin Ma'aikacin ma'adinai na ƙasar Maroko, Amina Benkadra, ta ce. You may be aware, strategic project has been launched. Sarki Muhammad na shida na ƙasar tare da tsohon shugaban Najeriya Muhammad Buhari ne suka kaddamar da wannan gagarumin aikin bututun iskar gas ɗin da zai rika fitowa daga Najeriya zuwa ƙasar Maroko, sannan a fitar zuwa ƙasashen Turai tana mai cewa wannan muhimmin aikin zai taimaka wajen kawo da kuma hanzarta samar da wutar lantarki ga mutanen nahiyar Afirka miliyan 100 sai kuma ƙara haɓaka masana'antu. a wannan nahiyar mai kasashe masu ɗimbin albarkatun ƙasa da aikin noma baya ga samun isasshen makamashi na yau da kullum mai ɗorewa. Kazalika Amina Ben Kadra ta ce wannan muhimmin aikin zai ba da gudunmuwa ga haɗin kai a yankin nahiyar Afirka musamman ma cimma buƙatar kawo haɗin kan ƙasashe a Afirka ta kudu cikin lamarin baya ga kawo ci gaba a fannin zamantakewa samun ƙarin masana'antu da bunƙasa tattalin arziki sai kuma baiwa nahiyar matsayi mai girma a cikin sauran ƙasashen duniya. Africa a great place in the world. Shi ma kwamishina a fannin ababen more rayuwa makamashi da tsarin fasahohin zamani a kungiyar ECOWAS Malam Saddiq Duka ya ce. Mun yi taro yau nan Abuja dan akwai wani project da agare mu na duka ba kasar sai gas daga nan Nigeria ta biya duk kasar sai ha Senegal daga bashi huce har Mauritania har Morocco dan saboda ma muna son ma zuwa gaba ma mu sai da gas ma har kasa Turai to shi na ya samu ka taro an sa hannu bisa ga takardu na project ke to kuma in kuntuna muna ECOWAS mun yi kin rajejeniya tsakanin mu da waɗanda adda project waɗanda adda project akwai ƙasar maroko da ƙasar Nigeria to kuma kun san da shike project kin duk n'a biya duk ƙasashe na ECOWAS kenan dole na mu mu shiga gaban wannan project to shi sa na yau mun ka taro akwai matakai da yawa wanda mu ɗauka wanda ganun na duk ƙasar duk sun amince da wannan project kuma project na wanda mu ga ganin mu ya ayi shi matsaloli da yawa na harkar lantarki suna ragiya kwarai kwarai eh da shike project na wanda ya yi ma kilomita ya kai wajen kamar dubu shida kenan kasan ya yi project tun ma wajen yin shi mutanen mu da yawa ma za su samu aiki directly ko ko wasu abu da wanda za a yi dai saboda wannan project a cikin aikin za a ɗauko bututun iskar gas din ne daga tsibirin yankin Bras na Najeriya kuma ya kai ga arewacin ƙasar Maroko inda za a haɗa shi da bututun Magreb na Turai wato MEP wanda ya samu asali daga ƙasar Algeria ta bangaren Maroko har ya zuwa ƙasar Sifaniya. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.